La'akari da girman bukatar haɗin gwiwa da ƙasashe aminai a yakin da ake gwamzawa da ƙungiyoyin ta'addancin da suka addabi yankin Sahel ya sa gwamnatin ta nishar bullo da wasu sabbin matakai da nufin inganta sashen da ke bayani a kan sha'anin tsaro a tsarin manufofin da firayim minista uhumudu muhammadu ya gabatar wa majalisar kafin ya kama aiki a watan afrilun 2021 mafari kenan aka buƙaci majalisar dokoki ta dubi wannan gyaran fuska kamar yadda honorable kallamu tari ya mana ƙarin bayani shi gwamnati a izinin ne yake faɗa bai ce ba ala dole sai an yi haka din amma in haka za ta zauwa yana da izinin assembly deja tunda ya rubuta shi cikin kuduri-kuduri na siyasa eh, wanda ya wallafa mana wanda ke ba da damar 'yan majalisa su ba prime minister amana ta tahiyar da aikin kasa wadda ake ce ma eh, declaration da politique general ita ce ya dan kawo ma kwaskwarima ya an ka maido ya ce yanzu kuma na kuma wurin ku yarda da ni ku bani izinin in ci gaba da wannan siyasa har da wannan kwaskwarima da na kawo in mun yarda mu ji hukura in ba mu yarda ba mu ce mai ba mu yarda ba in ya so shi shi murabus sa'annan a ba wani amana wanda zai sake wata siyasa ta ƙasa. To sai dai jami'an fafutuka irin su Michael Zodi na kungiyar Turnon La Page mai adawa da matakin girke dakarun kasashen waje ya ce wannan yunkuri ne na sakarwa kasashen yammaci ragamar yi wa nishar mamaya. Wannan takarda da suka yi mun gano ba wani abu ne yaudara ake so a yi muna. Babu wurin da an kawo zance ga abin da akwar ya kusa ga abin da yake cikin wannan akwar babu shi mali shekaran su tara babu abin su yi kullum ana kawo mutane hari ana kashe mutane ana kone rumbuna amma ba a gani abin unhwani su ba muna ce eh, majalisar dokoki hattara kar su zabi wannan takardar nan don wannan abu ya faru kasan mu so ga turawan nan za su zo su yi abin da suke so babu abin da muke iya bari honorable kallamu tari wanda tsohon ministan tsaro ne na mai ba da tabbaci a game da tasirin da wannan kwaskwarima za ta yi wajen neman bakin zaren matsalolin tsaron da ake fama da su sabili kenan gwamnati ta yi kasadar gabatar da wannan kuduri a gaban majalisa don kawo ƙarshen dukkan wani cece kuce na san wannan matsala saboda na huskance ta cikin aiki a matsayina na tsohon minista mai kula da tsaro na san abin da take ciki saboda haka ne nake tsakani tsakanina da Allah yana da kyau in ba da bayani ga 'yan ƙasa in ba da bayani ga abokaina 'yan majalisa su san abin nan ba wasa ne ba rayuwa ce ta jama'a ake ɗauka ko sojojin na mu ko na wata ƙasa kuɗi ne wa'anda wata ƙasashe ke hiddawa marara su zuba a kashe su wurin wannan yaƙi a ranar juma'ar da ke tafa ne majalisar za ta nazarci wannan bukata kafin a yi ƙuri'ar da a ta za a san makomar gwamnatin uhumudu muhammadu ma'ana ko ta samu haɗin kan 'yan majalisa akan maganar ƙarfafa hulɗar soja da ƙasashe aminai kafin a nan gaba a kai matakin neman izinin girke sojojin ƙetare sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar